Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai daga ƙasar jamhuriyar Nijar a dangane da irin maganganun da mai dalili da kuma intanakar suke yi babu shakka maganganu ne waɗanda suke nuni da cewa suna nuna wa 'yan ƙasar Nijar cewa sojin CNSP dukkan abin da suke yi ƙarya ce nan gaba 'yan Nijar za su fuskanci haka. a dangane da wannan magana da mai dalili yake furtawa da intanakar wanda dai ana kallon su da cewa sun ɗauki wata wato aniya ta rashin kishin ƙasar jamhuriyar Nijar. A yanzu masu saurare ku gyara zama domin jin wani zazzafan martani da wannan ɗan ƙasar Nijar ɗin ya mayar zuwa ga mai dalili da intanakar akan irin kalamai da suke yi na wato irin yadda suke kushe sojin cnsp tare da nuni da cewa sojin cnsp ba mutanen kware bane ba inda yake kira ga 'yan nijar a dangane da wannan azumi a yanzu an shiga goman ƙarshe to ya kamata duk ɗan nijar mace da namiji su tsaya su addu'a sosai akan irin waɗannan mutane su mai dalili domin allah ya ruguza su kamar yadda ƙasar Nijar a yanzu halin da ake ciki addu'a ce ta ceci ƙasar daga hannun turawa inda a yanzu yake kira ga mai dalili da kuma wato intanakar 'yan Nijar su da kufa wajen addu'a akan irin su. Ba tare da bata lokaci ba bari mu sanya muku wannan rahoto ku ji dai abin da ke faruwa. Wanga al'amari an yi shi ne domin biyan bukatar ɗaiɗaiku. wata rana tarihi za ya kwaɗi ya ƙara maimaitawa cewa mun haɗa muku CNSP ƙarya take ma 'ya'yan Nijar. Wannan fasikai guda biyu da maras dalili da intanakar wayannan bayan Allah suna da lalan guri a cikin zuciyoyinsu game da ƙasar Nijar. dalilin da yasa ni ga ya dace yi wannan bidiyo a cikin wannan dare don in tuna ta sheku muhimmancin al'ashar al'awakhir min ramadan muhimmancin kwanuka guda goma na ƙarshen ramadana domin a cikinsu ake samun lailatul qadar aka iya samun ta daren 21 kamar yau kenan ko daren 23 ko daren 25 ko daren 27 ko daren talatin ba ɗaya yadda mun ka tahi tsayen uwana musulmi tukuru da yin addu'a ha Allah maɗaukakin sarki ya karya wa'annan turawan mulkin mallaka Allah ya tabbatar da wa'annan jagorori masu albarka na CNSP a doron wannan ƙasa. to kakwai ƙasa a gwiwa maza da mata kwanan nan guda goma a tahi tsaye tukuru ga yin addu'o'i domin abin da ya ceci wannan ƙasa daga makirci waɗannan azzalumai musamman ma waɗannan 'yan siyasa na fardin tarayya da masu suɗaɗɗin kanu 'yan diplomasiya da 'yan washin baƙi wallahi abin da ke tona musu asiri shine wannan addu'a duk inda aka binne duk inda aka ɓoye wasu makamai da ake so a cuci ƙasar Nijar. Allah maɗaukakin sarki sai ya tona asiri an gano wannan wuri ana hiddo su ‘yan na ‘yan. Wallahi wannan ita ce addu'ar ku talakawa. Ku tahi tsaye tukuru da yin addu'a. Domin Allah maɗaukakin sarki ya biya san muna bukatocinmu. Kuma wannan mulki na tarayya da Allah zai nuna maka lokacin da an kai addu'a Allah ya karɓa yasa lokacin da zai hambar da wannan mulki wallahi sai abin ya baka mamaki da wasu ya ana addu'a suna ce ai ana ana ta addu'a babu abin da ya faru kai gare ka kaka ganin babu abin da ke faruwa mun musu akwai abin da ke faruwa mun su akwai abin da ke faruwa da yau da za a faɗa maka addu'o'in da an kai a baya da suna sanadiyar juyewar mulkin tarayya wallahi sai ka yi mamaki in ta ɗoro da suka yi waɗannan addu'o'i sun mutu ma ba su a cikin duniya saboda inna allaha la yumli lizzalimi hatta idza akhadhahu fa idza akhadhahu lam yuflituhu Allah yana jinkirta mu azzalumi sai ya kama shi idan ya kama shi bai hukunta kaga ga su an kame su an damke su yadda Allah ya juye mulkin fir'auna tara ga wata tasu'a al-muharram ran nan Allah ya juye mulki 'yan tarayya wanda yana kamantaceniya da mulkin fir'auna kuma Allah ya kaskantar da su ya walaƙantar da su wasu suna waje wasu suna gidan kwasu wasu suna cikin Nijar suna ji ana faɗa babu abinda za su yi saboda sun zalunci talakawa Allah ya ɗaga darajar CNSP Allah ya kiyaye ku Allah ya ƙarfafa ku mai girma shugaban ƙasa abdulrahman cani mutanen nijar suna godiya kuma aiki yana kyau kuma ana ganin canji yanzu gashi nan so nijar za ta ɗauki mutum ɗari biyar 'yan nijar waɗanda za ta koya musu aiki 'yan ƙasa su ci a cikin ƙasarsu kullum a ta kowa ana cewa an ka ci gaba a cikin nijar wani ci gaba da an ka kawo ma nijar su waɗi abin da suka kawo na ci gaba ɓaran banza a kuma addu'a za mu ci gaba da yi domin sunna ce ta annabawa yin addu'a ba za mu yaƙi kowa ba ba za mu yi faɗa da kowa ba amma za mu yi addu'a me annabikin ciki in dai baka yi zalunci ba dan ayi addu'a a kanka me annabikin ciki a abin da zai sa kai bakin ciki ka damu ya ana addu'a saboda ka san zalunci kai yi baka yi aiki alkhairi ba da haka mun muna roƙo Allah da sunayensa masu kyawu da sifofinsa madaukaka in dai ƙarya na muke musu waɗanga mutane azzalumai 'yan mulkin tarayya ƙarya na muke musu zalunta suna muke yi Allah ya isan musu mun da Allah ya isan musu akan mu in ku sun ci amanar ƙasar Nijar sun cuci talakawa sun sai da ƙasar Nijar sun ci amana da talakawa suka ba su to Allah ka isan mana akan Muhammadu Isuhu da bazu da duka wanda ya ɗarmi musu gindi a wannan rayuwa Allah ka isan mana a wuyansu Allah ka kaskantar da su ka walakantar da su a wannan rayuwa kamar yadda suke da bukatar su ga kaskanci da walakanci ga ƙasar Nijar ba magana ku kusar baki inda ba ku san inda duniya ta sama gaba ba wanda kuna jira a zan ɗauka shiga ɗari bakwai bakwai ana baku da kai intanakar da kai da kai mai dalili ku to yanzu ba ku shiga ɗari bakwai duk wata ba shi kenan ba ya so ku ba mutane lahiya inda dan suna ku kai ta haushi ku kai ta haushi to ku to a zan ba ku Farta yin banza da ba ku san ciyan kanku ba wanda za ku ɗauki kuɗi akan ƙasar ku to addu'a sunna ce ta annabawa ku duba ku gani annabi Musa ya addu'a ga Fir'auna kuma malamai ma'abuta ilimi ka koma cikin tafsir tabari ka koma cikin tafsir al-qurtubi ka koma cikin aisar tafasir ka koma cikin safawat tafasir ka koma cikin dukkan tafsirin da zaka karanta sai da Allah sai da an kai shekara 40 bayan Allah ya karbi addu'a annabi Musa sai da an kai shekara 40 sa'annan Allah ya juye mulkin Fir'auna ka koma cikin al-Qur'ani ainihin wato Allah madaukakin sarki yana cewa wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan bil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilika rabbana tamas ala qulama walihim wa shiddid ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabul alim kaga annabi Musa ya addu'a akan fir'auna Musa ya ce rabbana ya ubangijinmu innaka ataita fir'auna kai ka kawo fir'auna ya ubangijinmu kai ka kawo yan tarayya ya Allah ka saka mana akan waɗannan fasikan mutane da suka ci amana talakawa kuma dare da rana suna bin hanyoyin da za su bata aikin da waɗannan bayan Allah suke ma 'yan ƙasa ka adadda fir'auna Allah kai ka kawo fir'auna wa mal'ahu da da majalisar su zinata wa amwalan fil hayatid dunya kawa da dukiya a rayuwar duniya rabbana ya ubangiji mu lidillu an sabilaka ya Allah duk wanda ke so ya batar da mutane daga cikin 'yan tarayya Allah ka batar da shi duk wanda ke so ya batar da mutane Nijar daga gane gaskiya aikin da wayannan sozawa suke Allah ka kaskantar da shi Allah ka batar da shi rabbana la yudillu an sabilika rabbana tamis ala amwalihim ya Allah ka tsananta akan dukiyoyinsu duk inda suka saci dukiyar Niger suka boye Allah ka kaskantar da wannan dukiya duk inda suka dauki dukiyar Niger suka boye suka boye ta Allah ka halaka wannan dukiya Allah ka maishe su talakawa kamar yadda suka koma suka kasance a can warkon lamari ai kowa an san shi ko ba ai Niger muke ba wasu duk ala Allah ka tsananta musu matsaloli da rashin lahiya a cikin zuciyoyinsu wala ta hatta raunar azabar alim saboda har abada waɗannan fasikan mutane yan tarayya da karnan farautar su ba za su yi imani da Allah ba sai in mutuwa ta zo musu domin ba su raida ba cani Allah ya bashi mulki har yanzu ba su zubar da makamman faɗa ba yana daga alama da za ka nuna kai ba musulmin kirki ne ba Allah ya ɗauki jagoranci ya ba wani ka koma ganga ka ce kai kayan tawaye ba ka raida ba kana izuwa makamman faɗa wannan ya tabbatar da ba cikakken musulmi kake ba saboda ka, Allahumma alayka bi yan tarayya Allahumma alayka bi yan tarayya Allahumma alayka bi yan tarayya ai haka annabi yi Allahumma alayka bi quraishi to babu lahi za mu sake ya Allah mun gama ka da wasu daga cikin yan tarayya Allah mun gama ka da wasu daga cikin yan tarayya haka ya nabe ciku da yace Allahumma alayka bi quraishi sai quraisha suka damu to mun san kun damu to Allah mun gama ka da wasu daga cikin yan tarayya wa'anda ka sallala kun wayi gare su Allah ka isan mu mutanen Nijar auyoyin su Albarka, wannan wata na Ramadan Allah ka kaskantar da su ka walakantar da su kamar yadda suke so su ga kaskanci da walakanci ga kasar Nijar a tahi tsaye ayi ta addu'a al-asharul awakhir min rabb To ba dai kamar yadda kuka saurara wannan rahoton da muke tafa da shi kenan. a dangane da batun mai dalili da intanakar kamar yadda wannan malamin na kasar jamhuriyar Nijar ya tura masu zazzafan saƙo na martani inda ya kira ga 'yan Nijar ɗin da su dage a wannan goma ta ƙarshe cikin Ramadana to su yi addu'o'i sosai wajen Allah ya kare makircin da wasu suke shirya wa ƙasar Nijar kamar irin su mai dalili da suke neman wato janyo abubuwa na bala'i ga Nijar. kai kace ba 'yan ƙasa ba inda dai mai dalili suna ganin cewar sojin nasfe ƙarya suke yi da abin da suke faɗa ba sun zo ne don ceton ƙasa ba ba sun zo ne don kawo ƙasar ci gaba ba su suna ganin da abin da sojin nasfe sun ke faɗa ba haka ba ne ba wannan da shi ya sanya ake kallon mai dalili da cewa mara dalili duk maganganun da zai yi sai ka ga cewa tufka da warwara ce babu shakka dai a halin da ake ciki dai abubuwa na kunya sun bayyana ga mai dalili ga intanet kar ƙasar nijar dai a yanzu ta huce bakin makiya da magauta mutum sai dai ya yi ya gama domin addu'o'in da ƙasar nijar ke sha ba za su faɗi ƙasa ba ci gaba a kullum sai dai ta samun ƙasar jamhuriyar nijar to masu saurare me za ku ce a dangane da wannan batutuwa sannan kuma wannan addu'o'i da ake kira ku yi a cikin wannan ramadana tabbas ya kamata ku dage wajen yin su ku ci gaba da bibiyar wannan tasha ta tamu domin samun rahotanni ingantattu akan abubuwan da suke faruwa ku dangula mana alamar subscribing sannan ku na ƙararrawa mun gode